wai kai ranar ne ya tura ce a tura masa dubu daya wai a bashi tallafi zai buhari waka to mu da mu bada kuɗin mu a yau buhari waka wanda mu kuna gwara kwana dubu ɗaya da ka ba buhari mu bayan gwangwasi da ka ba wa rarara tallafin ya muke ba fa gwara da ka ba wa rarara tallafin yau buhari waka ba buhari gwara ka kona ta kai kake yin zigari ina ina me ina me leda oke kana da asha oke kona za kai da jama'a kuna gani wani zai kona dubu ɗaya sa akan ya ba rarara gudun mu ayo Buhari waka wallahi mu dai da mu bayar ayo Buhari waka wanda mu kona ta ina ko labarin nan ya ce naira talatin ya ishe ka ci shinkafa da ake koshi ba kwal ka ba mutane goma ba kowa ya samu ya ke koshi ya kona ta mu ga kwanda mu kona dubu la dubun yake kona ba bude ta mu gani kai wai kai dubun ce ba su dubu kutuma do yanzu gwara ka kona daga ba Buhari wallahi da mu dai baka kai wa Buhari waka kwanda mu kona yanzu ka kona dubun bukata wallahi wallahi da mun kona mu dai da mu bayar wa Buhari waka ya kwanda mu a gaskiya lalle ka ka ji ka ji mutane suna ta propaganda sun ce farin jinin Buhari ya dishe yanzu kai mun ga to mun daina yin wakar sai masoyan Buhari sun nuna ma duniya suna nan daman dai waka mu muke ta da inda aka je aka zagayo za a ce rara rara za a ce koko to wakar da za mu yi mun tattaro abubuwan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi a wa'annan shekarun kawai na kuma rantse a wa'annan shekara sha da aka yi a wancan layin ba a yi wannan ayyukan ba na yi to zan zo in gaya ma talakawa amma zan faɗa kyauta ba shine za su ba da kuɗi naira dubu ɗaya ɗaya kaga wannan shine tabbacin masoya buhari suna nan kenan sai mu yi waƙar in shi dai buhari su na in shi dan adam na da mantuwa in kan buhari a hau a kowa da kyar yake har haɗe ruwa wanda yake cewa mai aikata farin jinin buhari ya dishe to kaga in da an ce mai aikata talakawa suna ba da dubu dubu a haɗa a yi aiki